Allah ya sauwaƙa masa shi mishi maganin dukkanin matsalar da samu kanshi a cikinta. Allah ya tabbatar da wannan kasuwancin naka Allah ya sa kuma da tunka na shi amfane ka shi amfane jama'a musulmi shi tabbata Allah shi gafarta masa shi gafarta ma dukkanin mahaifanmu da 'yan uwanmu da suka rigaye mu da malumman wanda suka rigaye mu dukkanin sauran jama'a musulmi ita ta kama ne a wanda ƙabliya ta kama yammance sallami sallah idan kabliyar ne kasance ta ɗauki sunna uku in tana ɗauke da sunna uku sallah ta lalace in ba ta dauke da sunna uku sallah ba ta lalace ba in mutum yammance da kabiliya bai ta ba bai ba da makwahinta eh? in yayi ba da bayan sallah take sallah ba ta baci amma dai ita qabla tana isa ma ba'ada ba'ada na isa ma qabla amma da ke da alal misali wajen wajen ba'ada na wajen qabla na mace sai ba'ada wannan tana isa mata amma in mace da kabla gaba ɗaya baka yi ta ba bayan ka sallame sallah sannan ka tuno da baka yi kabla ba to ba ha kabla iyaka dai sallan nan in ya kasance sunna ta ɗauki sunna uku to sallah ta ɓaci in ba ta ɗauki sunna uku sallah ba ta ɓaci kamar sallar magariba ce ya zo sami ya sami wata abu da ya abin eh an ka cika sallah ta shi ya kawo hmm. raka abu da ya samu eh wani ya kawo ta san tabbi nan zai zauna eh zai zauna ba hmm. ya tashi cika sallah yana tunanin zai fadiya eh ya cika sallah sai bai ba kamar irin hukuncin da bai eh sai bayan ya cika sallah sai ya kira to wanda irin wannan sallah da ta faru ga wannan mutum wanda ya kasance ya samu raka'a guda ga sallah ta magariba ya zo ga sauran raka'o'i ne guda biyu ga ka'ida in yi raka'a guda in qada'i zai yi zai karanta fatiha da sura bayyane sai shi zamna shi tahiya in ya ƙare sannan ya tashi shi kawo a ta ƙarshe ita ma da fatiha da sura bayyane shi zamna shi tahiya ya sallame sai kasance yammanci da ya samu a guda da liman sai raka'a biyu jere bai zama tsakiyar su ba to wannan da ya ƙari sallah da baya tuna sallah ta yi saboda abin da bari tahiya ya bari tahiya ba ta ɗauke da sunna uku tahiya suna. zaman tahiya sunna labdin tahiya mustahabbi ba sunna bane shi labdi na tahiya wannan wadda muka yi ko kuma wacce wadda ya kasance dukkanin su an roito su daga manzo sallallahu alaihi wasallama yin su da wannan labzi mustahabbi na in ka yi wani labzi wanda ba su ba wanda ya kasance shi na da tsari irin tsari na tahiya tahiya ta yi don hakan ga ashe kenan kaga wanda bar zaman tahiya abin da bari sunna biyu ya bari da mustahabbi daya ba su kai sunna uku ba don haka akwai sallar shi fara yoyon fitsari wani lokaci sai ya ji kamar ya fito masa idan ya duba yana iya ya fitsari wani lokaci kuma yana iya ya zambi fitsari kuma yana cikin sallah to wanda adda irin wannan matsala ana ce mishi salasul bauli mai salasul bauli abinda zai fara yi zai fara zuwa tukuna shi nemi magani shi samu likita shi faɗa mai matsalar da yake ciki in ya kasance ya yi magani magani bai yi ba sannan shi koma daɗa bisa ga duwa da ya sallah sallah ta yi shi mai yoyin hitsari malumma sun kasa shi kashi biyu akwai yoyin hitsari wanda ya kasance ya lizimci mahi yawancin lokacin sallah idan yoyin hitsari ya lizimci mahi yawancin lokacin sallah ya bar akalli na lokacin sallah to lokacin da wannan hitsarin ya hito mai ba zai bata mai sallah ta ba kuma ba zai bata mai arwala ta ba inda ya kasance lazama a kasarar zamani ya lizabci mahiyanci na lokacin sallah wa farak ya rabu da mahi karamci na lokacin sallah a wannan abin da a misali kaga in muka ce lokacin sallah da bayan ketowa alhijir zuwa faduwar rana a lokacin sallah a da bayan zawalin rana in rana ta yi zawali lokacin sallah ya kama da lokacin nan zuwa ketowa alhijir shine lokacin sallah an gane wannan ko da lokacin sallar azhar ita ce a salatul ula dan nan lokacin sallah ne in an kai azhar akwai la'asar baya gare in an kai la'asar akwai magariba baya gare ta ya kai magariba akwai isha'i baya gare ta ya kai isha'i akwai subahin baya gare ta bakin lokutan sallah kenan da bayan hitowar rana har zuwa zuwa ba lokacin sallah bane to in mun kadiba da lokacin a ah, gotawar rana tsakiyar ah, sama zuwa keto alhijir sai a diba a gani awa nawa ne in mun ka samu ko awa nawa mun ka samu wannan wurin suna zamu kasawa kashi biyu in mun kasa su kashi biyu sai mu ɗauki awa ɗaya mu sa gehe guda to in ya kasance yoyin hitsari ne ya lalci mahi yawancin zamani to wannan ba zai bata mai sallah tai ba ba zai bata mai arwalla tai ba amma in mun haka zamanin ga kashi biyu ya kasance yoyin hitsari ne ya lalci mahi karamcin zamani to shi na bata mai sallah ta shi na bata mai arwala ta abinda maluma sun ka ke kenan wasu kuma suka ce a'a mutlaqu zamani aka nuhi ya kasance ya lazimci mutlaqu zamani in mun ka ce ya lazimci mutlaqu zamani abinda an mutlaqu zamani shine da hitowar rana zuwa sake hitowar ta ko da keto alhaji zuwa sake ketowa ta shine an mutlaqu zamani kenan awa sha biyu awa 24 kenan ko to awa 24 sai a ce a hidda sha uku da sha ɗai sha uku su ne mahiyawa in ya kasance cikin awa goma sha uku duk kusan yoyin hitsari na iya taho mai cikin awa goma sha uku to ya lizunci mahiyawancin zamani kenan ya bar mahi karamcin zamani don haka yoyin hitsarin shi ba zai bata mai arwallatai ba ba zai bata mai sallatai ba sai dai kawai abin da bai yi bai limanci limanci abayi yi gaba ɗaya. mai yoyon hitsari ba zai yi ci ba saboda lura tashi ce ba ta mabiya ne ba ce ita ikama sunna ce ga sallah amma ga macin mandubi ce ikama ga sallah sunna ce amma ga mace mandubi ce wa yan aqaman mar'atun sirrin nudib idan mace ta yi iƙama a sirce ta yi mandobi in kuma ta bari babu komai amma kuma sallah na inganci ko ga namiji ko da bar iƙama wasa har walau turikab amdam wasa had sallah ta inganta walau kat ko da an bar iƙama amdan da gangan amma dai matsayin iƙama suna ce matsayin wankan janaba wanda babu arwalla ciki ne yayi abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ya kasance yana yawan wankan janaba in ya hito sai shi arwalla sai dai dan shi salimu ce shin wai baba me yasa nigga in kai wankan janaba in ka hito kuma sai ka sake mai da alwala sai ya to na kasance in ni wankan janaba bayan na yi nisa da wanka na wuce wurare masu yawa ina taba zakarina in taba zakari nan shi yasa sa ka gani in hito in sake mai da arwalla ashe kenan kaga wannan na nuna wankan janaba ya isa ma arwalla saboda wankan janaba ana kiran shi hadisul akbaru babban kari arwalla ana kiranta hadisul asgaru karamin kari ashe duk inda zaka wankewa na gaban arwalla wankan janaba ya gami wurin gaba dai don haka wankan janaba na isa ma wankan na isa ma arwalla arwalla ita abba ta isa ma wankan janaba don haka wanda ya wankan janaba bai yi alwala ba ya ɗauki abin da wajibi gare shi alwala cikin wankan janaba suna ce kamar taimama kamar kamar ga sallah suna ce ko da ba a yi ikama ba aka yi sallah sallah ta yi don haka ko da ba a yi alwala ba aka yi wankan janaba wankan janaba ya yi in kana son ka yi sallah da wankan ka na janaba wanda bai haɗu da alwala in ka to ka fara wanki gaba gare ka in ka wanke gaba gare ka sai ka zuba ruwa ga kanka ka wanke kanka sau uku ka wanke cagin damu sau uku ka wanke cagin hagu sau uku ka yi ƙasa da wanka amma kada ka taba gaba gare ka to wannan wankan za ka yi sallah da shi lahiya lau na'am huwallazi watan shine wanda kasance sayyaba ya iyantar da asawa ibara kuma wanda ce ya iyanta ana ce mishi amrun hayyin shi a farko wanda fara yantar da raƙumma na'am eh. eh. a ah, sajida mutum na yammance da kabla bayan ya sallami sallah sannan ya tuno da ita to ya samu shi ba da wannan lokacin inda tunawa na ya samu shi ba shi a sallami sallah sai tuno da bai kaula ba ya samu shi ba da wannan lokacin ba da sai ta isa mata amma in an ka ɗauki lokaci ba da ba ta isa mata eh eh eh hmm. na hitsari ah. <laughs> a <laughs>

shin ga askaru ɗin da aka yi askaru an da aka yi filiyomi laila suna da adadi ko babu su da adadi to akwai masu adadi akwai wanda ba su da adadi duk ah, akwai ababa wanda ya kasance watan hasiya ce maluma sun jarraba ta jarraba ce akwai ababen da an ka keɓance da wasu adudda kamar yanzu irin hasabunan lahuwa wa imar kelu. ana yin ta ɗari hudu da hamsin sabahan wa musa'an wannan an jaraba ne daga maluma magabata an samu wannan riwaya gare su ayin wannan to amma bancin wannan akwai adudda waɗanda ya kasance a aka iyakance akwai askaru waɗanda ya kasance mahadudai ne kamar irin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wanda aka yi bayan sallah waɗannan mahadudai ne sannan kuma akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadirun ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa hayyul la yamutu bi yadihi al khairu wa ala kulli shay'in qadir wannan manzo Allah ya ce wanda yayi dari cikin yini babu wanda ya shi lada sai wanda sai wanda yayi hiya da haka nan wanda hiya da haka nan ya shi lada ashe kenan kaga ana iya yin dari din kuma don haka ga ashe dai duk lokacin da malumma sun ka hidda wani adadi suka ce a yi babu komi dan ɗauki wannan adadin an yi shi kamar irin misali na ga hadisi wanda ya kasance shi da ɗan ramni kaɗan na na ƙulhuwar a haduwan ana dubu ranar arfa hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama ana ƙulhuwar lahu had dubu ranar arfa kaga wannan adadi ne in aka ɗauki wannan adadin kuma aka yi shi yayi babu komi. akwai fa'ida ga yan adadi duk lokacin da an kai wani adadi sirrin da a cikin wannan adadin kina iya tasiri addu'a wadda aka yi lokacin hudu ba ta farko bayan an kare hudu ba ta farko wasu za su daga hannun suna addu'a mun yi bayani akan lokutan da ake addu'a swahiyar sallah ko a mun yi bayani kan lokutan da ake addu'a akan lokacin juma'a wace sa'a ce ake yi wannan addu'a mun yi bayani sabanin da an kai na maluma wasu suka ce riketu alhijir haka dai aka kama wasu suka ce lokacin da liman yake saman membari bayan hudu ba ta suka ce gabanin hudu ba wasu suka ce bayan hudu ba ta dai wasu suka ce bayan hudu ba ta biyu haka dai aka kama har zuwa kusan haduwar rana don haka duk lokacin da ka ɗauka cikin wannan lokuta waɗanda malumma sun hakawa akan sabani kusan 42 duk wanda ka ɗauka yayi wanda ya sha wani abu na maye in ya sha abin maye ya mayantu sosai bai san inda yake ba in yi saki babu saki a in yi a wanda sha maye ina zuwa wanda sha maye na haram in yi saki akwai saki wanda sha maye na haram in yi ɗaya ta bawa ne akwai ɗaya ta da wanda sha maye na haram in yi kafirci akwai kafirci abinda manuma kenan suka ce maye na haram shina ana zartar da sake gare shi sai fa in ya kasance wanda sha maye na haram ya kai bai rarrabewa tsakanin dabba da mutum bai rarrabewa tsakanin sama da ƙasa nan ba za a zartar da kafirci ne ba ba za a zartar da saki ne ba amma inda sha maye ya kasance shina ya tantancewa da ababa in yi saki ana zartar da saki Eh. idan mutum ya yi hul'i da mata ta yi babu shilistawa na akan cewa sai ya ciyar da ita ciyarwa ga wadda an ka saki wajibi ta amma ga wadda kasance mai ciki ce mace in ba ta da ciki idan ya kasance aka sake ta ba a ciyar da ita amma ana ba ta wurin kwana ana ba ta mabit amma ba a ciyar da ita sannan kuma idan mutum ya saki idan mace ta rabu da mijinta rabi rabuwa ta hul'i wannan babu garo tsakanin su sai in ya kasance sake riji'i ne amma wanda ya saki mace sake riji'i kamar yawa mace saki daya sauran igiya biyu tana cikin idda ba ta cika idda ba in ta rasu shina ta tana cikin idda ba ta cika idda ba in ya rasu tana gado ne wannan kenan in dai ya kasance ya sake ta sake guda ko sake biyu bai kai sake uku ba to kowane suna gadon wani in tana cikin idda amma wanda yawa mace hul'i alhul'u dalakatun ba'inatun la a fiha hul'i saki na wanda ya kasance ba'ini babu kama aure gare shi don haka wanda ya riga yawa mace saki na hul'i koran nan ta mutu bai gadon ta koran nan ya mutu ba ta gado ne